Shugaban Babban Bankin kasar Godwin Emefiele ya ce ya gana da bankunan kasar domin tabbatar da sakin tsofaffin Naira 200 da Shugaba Muhammadu Buhari ya ce a ci gaba da amfani da su har zuwa 10 ga watan Afrilu. Wannan dai na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan Najeriya suka shiga rudani dangane da umarnin kotu na tsayar da batun sauya kuɗin da kuma umarnin babban banki na cewar a daina karɓar su. Godwin Emefiele ya bayyana hakan ne za a fadar shugaban Najeriya. bayan wata ganawa da kwamitin majalisar wakilai kan canja kuɗin ga rahoton da usman minjibir ya aiko mana daga abuja jim kaɗan bayan umarnin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya bayar na cewa babban bankin ya kyale 'yan najeriya su ci gaba da amfani da tsohuwar naira 200 mr emefele ya ce tuni ya gana da wasu bankunan ƙasar kan batun president has given his directives shugaban ƙasa ya bayar da umarni na kuma gana da bankuna kimanin goma sha biyar inda na umarce su tare da shawartar su kan yadda za su tabbatar da naira ɗari biyu ta wadata tun daga yau dinnan ina tabbatar wa 'yan najeriya cewa hakan zai rage raɗaɗin wannan wahala muna ganawa da bankunan nan a kullum akalla su ɗaya domin jin inda aka kwana Mr. Emefele ya nemi afuwar 'yan Najeriya dangane da halin da suka shiga saboda sauyin kuɗin. The pains, temporary pains are regrettable muna da sanin wahalar da 'yan najeriya suka shiga na dan wani lokaci amma ina shaidawa 'yan najeriya cewa komai zai wuce ya kuma ja hankalin ɓata gari masu hana ruwa gudu da sakarwa tsarin mara domin samun haɓakar tattalin arziki da safiyar yau ne dai shugaba muhammadu buhari ya umarci babban bankin da ya bari a ci gaba da amfani da tsohuwar naira 200 yayin wani jawabi da yi wa 'yan ƙasar